to sai sura ta gaba sura ta gaba ita ce wato ainihin suratul qayyima ko suratul bayyina ana kiranta suratul bayyina ana kiranta suratul qayyima sura ce wadda take madaniya wa ayatuha zaman ina ba dan fahimta tana da dukkan wannan sunayen guda biyu ayoyin ta guda takwas ne me Allah madaukakin sarki ce da Bismillahir Rahmanir Rahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة حديث يا ثبت cikin sahih al-bukhari daga Anas bin Malik Allah ya kare da abin manzon Allah ya zo ya samu ubayyi ibn Ka'ab sai daga cikin sahabban sa kenan marubuta wahayi yace inna Allah amara bi an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru Allah ya umarce ni in zo wurin in karanta maka sai abu ya kuka da kuka da murna wato wannan nuna matsayin ubangiji ne ka haske an gane ko cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين وتشيني اسم يكون كنا آه خبر يكون كنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ودن دسوا كافر تكين أهل الكتاب دسوا المشركين دسوا كسن منفكين ما سوى الربوة حتى تأتيهم البينة حتى لو تكون دخول تقوم da ake nufi ba kasance suna kan rabuwa ba ma'ana yahudu da nasara duk sun kasance da suna zaman jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun ga karantawa a cikin shirka da bautar gumaka roƙo suke ya ubangiji turo mana annaban karshen zamani da zai jidda da tauhidi ne ya shi waɗannan musulkan tare da shi a karkashin cutarsa wa kanu min qabli yastahuna ala allazina kafaru a yanzu manzon Allah na zuwa sai suka na ba su ne ba hatta ta ce mun bayyana hasu da hujja da su fara kuna ga dan bayyana menene hujja din rasulun min Allah yatlu suhuban mutahhara manzo na musamman daga wajen ubangiji yuslu yana karanto wani yana karanta suhufan waɗansu takardu mutaharatan masu tsarki da ake nufi da yana karanta takaddu masu tsarki kasa da ibnu da ama as-sadusi yace yabo ne Allah ke dangane da alqur'ani mai girma ya ambace shi da sunan mutahara amma ba wai dan manzon Allah sai in ya gani a rubutu shi ke karantawa ba a alimin bila kasan ne hafizun bila darsin sallallahu alaihi wa sallam yakan haddace ba tare da yaji kaji ya yi ba yakan iya karantawa ba tare da sun yayi rubutu ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko amma ya yi umarni ga mala'iku su rubuta abin da yake sauka na wahayi dan saboda amfanin sauran ɗaiɗaikun musulmi ya turu su hukun mutahhar fiha kutubun qayyima fiha a cikin su waɗannan suhufin kutubun akwai dokoki qayyima masu kima lafazin qayyima yana nufin mustaqima daidaitattu kenan kutub a nan gurin ba yana nufin littattafai ba yana nufin dokoki da alkur'ani ya gudu to su ne kan yi matan waɗanda suke da kima wa nan littattafai duk abin da alkur'ani ya umarni su za ka samu adalci ne duk abin da alkur'ani ya hana za ka samu zalunci ne وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم bayyana. su waɗanda aka ba su littafi su da kansu ba su rarrabu ba da junansu a tsakanin su da juna illa min ba'd ma ja'atuhumul bayyana ko bayan da hujja ta riga ta zo musu hujja din shine bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga nan gurin suka rarrabu su wato ainihin yahudu suka rabu har kashi saba'in da ɗaya kirista suka zo suka rabu kashi saba'in da biyu ina fata mu fahimta to su kafiran maka kila wani zai ce to su kuma ne rabu su to rabu domin kowane gida zai ce su daban kowane irin yake su daban ina fatan kuka wuta ba su yi ya san gunki gaba ɗaya ba in ba hudal ba wanda ke wannan an da na kureshi ne gaba ɗaya duka wani da ne. dole ya kasance yana yin ibada da hudal amma idan aka koma dangi dangi gidaje gidaje to kowane gida suna da gunki wanda ya kayan wannan kan wani kaga ana rabuwa ce wannan ba karama ba an gane ku manzo Allah ya bada labarin karkatuwar wato yahudu kashi 71 nasara kashi 72 yace al'ummar ta wannan kuma za ta rarrabu har kashi 73 kullu hadin nar illa wahid duka wannan kashi 73 din za su zanto cikin mutane in ba kashi ɗaya ba sai aka tambaye shi man hum ya rasulullah sai ce ma ana alaihi yawma abi wadanda suka zama akan irin abin da nake kai yau ne da sahabbai su ne kaɗai waɗanda za su tsira kaga hadisi ne tabbatacce wanda imam abu dawud ya rawaito shi imam turmudi imam ibn hibban imam al-hakim ne sabuni manyan malaman hadisi duk rawaito su hadisi ne ingantacce amma waɗansu ɗan bid'a suka yi kokarin bai san tabbatar da hadisin da dai hujjatin wala hada mun shi dalilin mu haka kawai mutum ya san tabbatar da abin da ya da son zuciya wato dan saboda hadisin yana karya cikin bayan bid'a kenan ya nuna dukkan rarrabe rarrabe waɗanda ake san a haɗe to sai dai a haɗu akan Allah ya so manzon Allah ya dan manzo Allah da aka tambaye su waye masu zai ce waɗanda suke akan irin abin da nake yau ne da safa an gane ku wa ma umru illa li yabudullaha mukhlisina lahu din ba umarce su da komai ba sai su bar ma Allah shi kadai suna masu a addini gare shi suna fa'a jam'i ne na kalmar shani alhanif alma'il an al-batil ila al-haq wanda ya karkace ma zuwa gaskiya shi da ake kira sahani. hunafa'a mutane su ake su zama hanifan su duka ni ka so kan tafarki madadaci wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su bayar da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini na al-qayyima shine suka ce al-qayyima anan gurin wato kamar نعت لأكون ملحوظ فيك وذلك دين الأمة القيمة هو الملة القيمة عن ذلك يوم من نقص يأتي الكاس لا تأجال ملحوظ ومن نقص الكاس ملحوظ أجال نعت وما من المنظوظ والنعت يكون يجوز أصف في النعت يحل سميد ابن مالك فلسطين الفيها نعم. في آية الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الذين كفروا لن يوتن بسوء كافرة من أهل الكتاب ثم وتن أكبر من التافي والمشركين لم يتركوا ما تشركا في نار جهنم وتن كافرة من أهل الكتاب khalidina fiha suna ababen da goma cikin ta ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne sharrin halitta aka ce sharrin halitta a cikin wannan al'umma in ba haka ba in an hada da na baya kila fir'auna ya fi sharri in an hada da na baya kila amana ya fi sharri kuma ba ta fahimta kila mutane annabi ne sun fi sharri amma dai a wannan al'umma zamani masu wannan sifar da aka faɗa a nan gurin su ne bariya albariya ana nufin alkalika daga bara ya buru barwan ne ai khalaqa yakhluqu khalqan kenan an gane innal ladina amanu wa amilus salihati lalle wanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari ulaika hum khairul bariya waɗannan sune ne mafiya alkhairin halitta Allah sa mu cikin su jazaohum inda rabbihim sakamakon su a wurin ubangijin su jannatu adal ita ce aljannar zama domin al'adamu yana nufin al'ikama fi'li ma bi dauka adana mudari ya adini wato masdar adanan adana ya adini daga nan aka samu al-ma'adin wato ma'adani duk abin da yake a matabbatar da za a hako shi fitur ko gas ko dukkan wani abin da yake ma'adani a kasa na gwalagwale da sauransu jannatu adani kenan wato aljanna ta zama na dindindin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada za su zauna a jikinta har abada wato koramu na gudana ta cikin gidajen su radiyallahu anhum wa radwan Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi da Allah ke zalika liman khafiya rabba haka muna tabbata da dukkan wanda ya saurace ubangijinsa